yau majalisar zartawa ta najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba muhammadu buhari ta yi taronta na mako-mako inda ta tattauna akan al'amuran da suka shafi ilimi da gyaran filayen jiragen sama da kuma maganar haraji na ƙasa da ƙasa wayannan muhimman batutuwa dai suna da tasirin gaske akan najeriya a daidai lokacin da ake hada-hada ta sha'anin farfaduwa da tattalin arziki da kuma inganta sha'anin ilimi da kusan kowane lokaci yake ci gaba da taɓarɓarewa a cikin najeriya ministan sufurin sama na najeriya hadi sirika ya yi ƙarin haske dangane da muhimman batutuwan da majalisar zartarwar ta tattauna a yau a abuja ta wanda majalisar ta yarda da kirkiro sababbin jami'o'i guda takwas domin 'ya'yan Najeriya waɗanda Allah ya ba dama suka samu ilimi wanda ya kai na daidai da za a iya zuwa jami'a su shiga jami'a saboda karancin jami'o'i yara da yawa suna fitowa kuma ba su samun dama shiga jami'a shine majalisa ta ga cewa ya kamata a saurari wannan takarda wadda shi ministan ilimi ya kawo kuma a yadda ita kuma amince na biyu kuma akwai roƙo da bukata cikin abubuwan da muke yi kashi na farko akwai filayen jiragen sama wadda muke daɗa gyarawa to akwai wanda aka ba da tuntuni na port wanda ba a gama ba ake neman a gama kuma akwai kuɗin a cikin kasafin kuɗi na dubu goma sha shida shine aka kawo don a sa mashi hannu a amince cewa a ci gaba kuma an ci gaba din sannan banda wannan kuma akwai ah, daga ciki yarjejeniya tsakanin najeriya da ƙasar kenya ta maganar cewa a ringa ɗauka haraji ɗaya kawai akan wato gudanar da kasuwanci tsakaninmu da mutanen eh, ƙasar kenya din. wanda da idan an caje ka a nan kuma in ka can kenya a caje ka kuma najeriya tana fitar da kaya da yawa tana kaiwa ƙasar kenya ministan sufuri na najeriya kenan hadi sirika a tattauna da na yi da shi abuja amma wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki wato malam shu'abu idris yana ganin cewa wannan rubabbar dabara ce gwamnatin tarayyar Najeriya take bi dangane da wai gyaran filayen jiragen samanta. A gaskiya idan majalisar ministocin Najeriya ta yanke hukuncin cewa za su ɗauki kuɗi daga baitul malin Najeriya dan a kashe wajen fada filin jirgin saman garin Fatakwal ko ma na wani gari ne a halin da kasar take ciki yanzu an yi haka nan ba a kyauta ba kuma ne na ko dai sanin ya kamata ko kuma na zalunci. Me yasa nake ganin rashin ya kamata a gwamnatin Olusegun Obasanjo ta nemi ta da filin jirgin saman da ke Lagos wanda ake kira Murtala Muhammad Airport a tu wato na biyu kenan an ɗauki wannan filin jirgin sama an ba wani kamfani mai suna bai Company sun kashe kuɗin su dan me dan sun fara da wannan filin jirgin sama kuma an ba masu filin jirgin sama nan su rinka amfani da shi na shekaru goma sha biyar zuwa ashirin bayan wannan lokacin za su maida ma gwamnati da filin jirgin saman nan. Filin jirgin saman garin fata Takwal, da na Abuja da kamar na Kano suna cikin wanda ake kira shiya na ɗaya wato saboda yawancin jiragen sama da ke sauka ko kuma suke zuwa wannan tashoshin jiragen sama. Babu wani dalilin da a yanzu halin da ƙasar nan take ciki na rashin kuɗi na halin kakanikayi da ba za a iya neman masu hannu da shuni da za su yi su kashe kuɗinsu su fara da wannan filin jirgin saman kuma su raya shi daga baya su maida mu gwamnati. filin jirgin saman ta ba. Malam Shu'abu Idris kenan kwararre akan sha'anin tattalin arziki da yake tsokaci akan matsayin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi na cewa za ta yi gyaran filin jirgin saman Fatakwal a daidai lokacin da ƙasar Najeriya ke fuskantar kalubale dangane da sha'anin tattalin arzikinta wanda ya sa ta a cikin jerin ƙasashen da ke fama da talauci. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.